sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayo ranar litinin watan julqada ina da kwana 21 ko da 2 ala tsari hudu da 46 hijriya kuma yau muna goma sha tara ga watan biyar watan ne kenan 2025 miladiyya a wannan ne darasin mu na goma sha shida a cikin kitabun tauhid na iman imam bukhari shine tafi da shi a cikin sahihul bukhari a wanda yake da hadisai 245 to yau Allah ya sa za mu tashi hadisi na 7,000 hudu da goma sha shida hadisan da ke cikin sayyid bukhari sun kare a dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da uku ya rage min saura hadisai ɗari da arba'in da takwas ke to za mu tashi dubu bakwai da ɗari hudu da goma sha shida babi na ishirin da kuma adadin babakan da ke kitabar tauhid babi ne hamsin da takwas ne za mu tashi babi صار ishirin saura babi قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أخير من الله وقال عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك لا شك أخير من الله بخاري يهود عبادي لن يرجي أكن جهنية وجن لكن كلمة الشخص أكن sunan ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma akan labari game da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala eh, kamar yadda za mu zo a baki na gaba insha Allah subhanahu wata'ala قال رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عبيد الله ابن عمرو ya ce shi kuma ya ji daga abdulmalik abdulmalik ibn umair kenan cewa la shai'a la shafta abiyar min Allah ba wani mutum da yake da kishi da har za a ce ya fi Allah kishi subhanahu wa ta'ala قال حدثنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصطحب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين بعث المبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليهم مدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة sannan imam al-bukhari ya koro wannan hadisi wanda asalinsa hadisi ne da ya fitar da shi a baya a cikin kitabul muharibin min ahli al-kufr wa ridda babu man ra'a hira ra'atihi rajulan faqatalahu wannan imam muslim ya rawace shi da imam darimi da imam ahmad <clears throat> shine hadisin al-mughiratu ibn Shuruba. Allah ya ƙara da a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji labari cewa sa'ad mughira yake cewa sa'ad ibn ubada yace da zan ga da zan ga kwarto tare da matata a ce wani mutum wanda ba muharramin ta ba in ga ya shiga wajenta na zai mu'amalance ta irin mu'amalar miji yace to la darabtuhu saifi, ghayra mustahin da zan dake shi da takobi in sare masa in sare shi da takobi ba wai in juya fadin takobin ba mustahin ay laysa bi safhatin bi safhatis sayfi ma'ana zai dake shi da kaifin takobin to sai wannan labarin ya zai zanen da salama sai maza Allah sama ke cewa ta min na mutu gaira sa'adu kuna kuna mamaki kishin sa'adu bin ubada tafo al'ansari wallahi maza Allah sama ce na rantsa da Allah ana aghayru min to ni kishi na ma ya fi na sa'adu wallahu aghayru minni Allah kuma ya fi ni kishi ومن أجر غيرة الله غير بفتح الغين in ka ce rira ya zama yaƙi ke raira kuma kishi saboda kishin da Allah ya ke da shi shi ya sa haram al-fawahisha ya haramta ayyuka na alfasha ma zahara min hawa ma batana wanda suka kuma babu wani daya kaga ahada dinnan raddan ni ala man la yuthbituhu fil ikhbar an Allah azza wa jalla raddi ne ga wanda ba wani a tabbatar da kalmar wani kuma ana nufin Allah subhanahu wanda wani ahli suna yusbituna zalik suna tabbatar da wannan wala ahada ahabbu ilayhi al-uzru min Allah ba wani daya da yake san hanzari da ya kai ubangiji subhanahu wata. wa min ajli zalika abin da ake nufi da hanzari shi yanke hanzari shine a a tanadar maka da abin da zai hana ka shiga cikin matsalar da dole sai ka aikata sa to sai a turo a sai a sai a sauƙaƙe maka hanyar da in dai dole ne to ba za ka yi sa ba sai dai ka yi sakon saboda sarra domin ya ne maka hanzari yankan hanzari wa min ajli zalika saboda hayyankan hanzari ne ma ba asal mubashirina ya aiko manzanni al-mubashirina wanda suke yin albishir da aljanna wa munzirina suke gargadin wuta wala ahada babu wani daya ahabbu ilayhi milhata min Allah wanda yake yabo yake yake yabo a shi yake so a koda shi yake so a masa kirari irin Allah ka dai san kirari yadda yake ko akwai mutanen da suke san kirari ko wanda inda za ka zo ka musu kirari to za ka samu abin da kake so to wannan san su ba komai zan Allah ya kowa san kirari ka gwada kuma ka gani inda za ka yi wa Allah kirari ka yabe shi to zai baka kai ma abin da kake so ومن عدل ذلك وعد الله بالجنة saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki ya yi alkawari da aljanna ga wanda ya masa biyayya ko kuma abin da yake nufi da almidhata din bi kasarin ni wai wa rubbama nutika bi fatiha almadhata wal midhata bikil bikilaihima ibnu hajar yake cewa arada به المدح من عباده وبضاعته وتنزيهه عما يليق به abin ake nufi da yaban da bayi za su masa shine su bauta masa su masa da'a su tsarkake shi ga biran abin da bai dace da shi ba wannan haka suka tafi kamar yadda ƙurƙubi Allah ya tsamsa rama a cikin al ya faɗa to amma duk haka Allah yana son a yabe shi shi yasa ma yayi kansa wallahu alladhi la ilaha illa huwa shahadati huwa ar-rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا يا بكانسا da kansa yake yi kansa ya yi wa kansa kirari kuma ya kalubalance ku a cikin kirarin ƙulman biya da yi malakutu kulli shai'in wa huwa jiru wa jaru yujaru wa huwa jiru wa waye gaba ɗaya madafan ikon komai suke hannunsa in yi so zai iya tsaye da komai shi ne zai iya ba da kariya in wani abu zai same kan? Allah ya baka kariya ka ci gaba da harkar ka abin da ya same ka wala yujaru alaihi shi kuma in ya nufo ka da abu ba wanda ya sai baka kariya in kuntum ta'lamun in kun sani ku gaya mana waye Allah ya ce sayaqulun Allah za su ce maka Allah ne su kansu sun san Allah ne Allah yana son a yabe shi to fa'idar hadisin kawo shi a cikin kitabun tauhid dan tabbatar da la ahada aghyaru min Allah babina 21 qala babu qul ayyu shay'in akbaru shahada ulillah fasamma Allah ta'ala nafsuhu shay'a وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن shay'a وهو صفة من صفات الله عز وجل yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa kul ayu shay'in ka tambaye su kace menene akbaru shahadatan wannan kul ya ayyuhar rasul li ha'ula'il mushrikin ya kai wannan manzo ka ga wa'annan mushrikan ayyu shay'in akbaru shahada ay ayyu shay'in a'zamu shahadatan fi isbati as-sidqi fima akhbartukum bihi anni rasulullah a ganin ku wani abu ne zai fi girma a matsayin shaida akan cewa wannan abin da na zo muku da shi gaskiya ne akwai wani abu da kuke tunanin shi ne in aka kawo shi za a kafa shaida da shi akan cewa lalle ƙur'anin nan gaskiya ne alkiyama da muke gaya masu gaskiya ne akwai ƙulka gaya masu Allah Allah ne shi ne shahidun bai ne wa bai bainakum Allah ya isa shaida kuma ba wani wanda ya kai girman Allah wa wuya ilayya hadar alquran an mun wahayin wannan alƙur'ani da unzira kun bihi dan muku wa'azi da shi ku da kuke tare da ni a yanzu wa'azi nake muku da shi inji maza Allah sai yake ga ku kafiran shawa. wa man balaga sannan duk wanda Qur'anin ya isa zuwa gare shi shi ma wa'azi ne a gare shi qul أئنكم أتشهدون أن قل أئنكم أتشهدون alihatan ukura da eh, yanzu kun yarda cewa akwai wa'insu gumakan da za a haɗa su da Allah daban ulla ashhad ta gaya musu ni ban yarda ba babu wani gunki ko wani mutum ko mala'ika ko ice ko annabi ko me da za a bashi matsayin Allah ƙul inna ma huwa ilahun wahid gaya masu fa Allah ɗaya ne wa innani masu mimma shirkuna ni ba ruwana da shekar da kuma. amma yau an waye ne wasu saboda shubha da san su karkatar da mutane daga kan hanyar gaskiya sai su fake da girmama Allah kuma da ƙaunarsa sai su umarci mutane da ɗaukar haƙƙin Allah a ba mu kuma abin da ya sabi kira zuwa ga wannan su ce ku nemi taimakon annabi ko roƙe shi yana yi yana bayarwa a cikin abin da maza su ya koya mana Allah ne kaɗai ke bayarwa ake roƙon Allah shi kaɗai mu kuma sai mu kuce koyarwa da maza Allah ya mana mu ga cewa wai wannan kuma zai kai mu zuwa ga girma maza Allah da mutum tashi. bayan gashi Allah yana cewa a na anna ma Allah alihatan ukra ai Allah Allah ne da zatinsa da ayyukansa da sifofinsa yadda bai halatta ka ɗau sifar zafin Allah ka ba wa wani maujudin wani samanne ba tun daga kan annabawa har zuwa ƙasa to haka bai halatta ka ɗau aikin Allah wanda Allah yake ɓanta da shi shi kaɗai ba ka ba wani wanda ba Allah ba zai yi ba to a nan nesa imam al ya kawo wannan babu a cikin kitabun tauhid wa raddu alal jahmiya so da su jahmiya ba su yadda a yi a faɗi lafazin shai'u kuma ana ba da labarin Allah tunda an ce ayyu shai'i ba tambaya a ce ake ba wani abu ne to za a iya cewa da Allah abu akbaru shahada wanda shine fi girma a matsayin shaida kaga shai'in din nan da aka ce ba an fassara ta ba sai aka ce qul qulillah kaga Allah shine shine shay'un akbar shahada to sai su suke ganin ba zai yi a ce da Allah shay'un ba da shay'un dinnan na ka'inai ne wayanda suke ja'izul wujudi ba wajibul wujudi ba na samammu ne wayanda samammun su zai yi kuma zai yi wa a rasa su shi ko Allah samamme ne wanda dole ne hankali da waƙi da komai suna hukunta samuwarsa bisa tilas don haka ba za a ce da Allah shai'un ba sai imamul Bukhari ya yi musu kusa sai yake cewa fasammallahu nafsahu shay'an gashi Allah da kansa ya kira kansa da suna shai'un. to amma wannan shay'un ɗin baya cikin asma'ullahi wasu fati. bare ka ce ya shai'u ya wani ya wani abu <laughs> a ba a ce haka amma ya halatta a faɗi shai'u ɗin domin ba da labari akan Allah amma ba za a kira Allah da shai'u ba an gane kamar anan ai ana ba da labari ne akan kasancewar ubangiji aka bar shahada sai aka yi amfani da shai'u a matsayin muƙaddima wacce take kunshe da tambaya sai aka tabbatar da sunan ubangiji a wurin qul ayyu shay'in akbaru shahada kun ga nan sallallahu nafsa wannan raddi ne akan jahmiya wanda ba sa tabbatar da shay'u domin ba da labari akan ubangiji to a nan kun ga an shay'u an tabbatarwa da Allah ko to kuma sannan Allah yana ce yake wasamman nabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana shay'an kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma <coughs> ya kira qur'ani da suna shay'u wannan yana yin nuni ne zuwa ga hadisin da hadisin sahal ibn sa'ad Allah ya ƙara yadda a gare shi na wata mata da ta zo wajen manzo Allah sallama ta ce ta ta ba ta ta ba ta ta ba wa manzo Allah sun hakanta manzo Allah ya kauce ta sake dawowa manzo Allah ya kuma kaucewa ƙarshe sai ta haka aka yaka sai ta samu ta koma can sai wani ya tashi ta ya rasulullahi ina santa manzo Allah yake ce to kana da abinda za ka bayar na sadaki ya ce a babu ya ce aji a duba ce babu ya ce iltabis walau khatama min hari ka je ko da zobe ne na karfe ka kawo sadaki a baka ya ce yalla ya rasu na walau khatama min hari sai yanzu Allah sama ke cewa amma aka shay'un min alquran anan shay'un din me aka ba an faɗe shi ne a madadin ne ayoyin qur'ani kuma can Allah ma an faɗe ma an an faɗe an faɗe ne domin a bayan labari a kansa kenan nan ɗayan biyu idan muka ɗauki ƙur'ani a matsayin zancen Allah kuma dama haka yake sai zanto sifar Allah ce aka faɗe ta da shay'un kamar yadda zafin Allah ake faɗansa da shay'un da sifa kuma da zafi duka suna bayani ne akan ubangiji an fahimta ko amma aka shay'in min alquran to kuma ya halatta shay'un ɗin kuma a faɗe ta ga wanda ba Allah ba kamar yadda Allah ya ce wa qala Allah yake cewa kullu shay'in duk wani abu ni ma na shiga ciki kai ma ka shiga ciki dabbobi komai ya shiga cikin shay'un anan halikun sai ya mutu komai da ka sani sai ya mutu kaga mun wa mun shiga cikin shay'un ko illa wajhahu abinda ba zai mutu ba kawai shine zatin ubangiji an ce fuskar ubangiji ana nufin zatin ubangiji to duk abin da aka faɗa game da ubangiji to ubangijin ake nufi domin shi ubangiji ba bangare bangare bane ya dai tabbatar wa da kansa wayansu muhimman abubuwa domin tabbatar da kamala ba wai don Allah maɗaukacin sarki ana rarraba shi wani ɓangare wani ɓangare. mu ‘yan adam mu ne muke ɓangare-ɓangare Mu ne amma shi ubangiji cewa na wata'ala ba a raba shi zuwa ɓangare-ɓangare don haka idan aka ce fuskar ubangiji ana nufin ubangiji idan aka ce hannun ubangiji ana nufin ubangiji an gane gwargwadon yadda yare urfi na yare yake hukunta to tambaya nan Tabbatar wa da Allah sifa ko kuma lafazi a bada labarin Allah da shi idan ya zama kuma an tabbatar wa da wani Allah wannan lafazin yana nuna kamanta Allah da wani Allah a'a yana nuna cewa mujarradin ma'anar da wannan lafazin yake ɗauke da ita to akwai irin ta cikakkiya a ubangiji shi kuma abin ba ubangiji ba sai ya dau ma'anar da ta dace da shi to wannan kuma shine ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a a abin da ya shafi sifar ubangiji da sunansa dan haka dan mun tabbatar da ubangiji hannu baya nuna hannunsa irin namu dan muna da hannu idan sunan uban sifar ubangiji ta hannu ta zo ba za mu ji tsoro mu ce tunda muna da shi mun hana ubangiji shi hmm? mun san hannunmu daban na ubangiji daban kamar yadda muke tabbatar masa da rayuwa ko mun san mu ma muna da tamu rayuwar amma tamu irin ta-tace, muna tabbatar masa da ilimi mu ma kuma muna da ilimi amma namu irin nasa ne muna tabbatar masa da ji da gani shi kansa ya tabbatar mana da ji gani hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sannan wa kana Allahu sami'an basira ko la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an basira kuma nan faj'alnahu sami'an basira amma sami'an basira innan ta cikin a suratul ghashiya a suratul insan da ya da sami'an basira ta cikin suratul nisa'i da manta da suke waccan tana magana akan ubangiji ne. da aka dan an ce shay'un ya ku yan jahaniya kar ku ji komai yadda aka tabbatar da ubangiji haka aka tabbatar wacce ta dace da shi aka tabbatar masa mu ma kuma aka tabbatar mana da wacce ta dace da mu shi kuma Allah laisa ka mithlihi shay'un قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها تلك حديث سعد ابن سعد السائدي الله يقارئ داء غنيش wannan hadisi na sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi imam al-bukhari ya kashi a cikin kitabul wakala babu wakalatul mar'atil imam fil nikahi ya kuma kashi a cikin kitab fada'il al-Qur'an babu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ya kawo shi a cikin kuma kitab al-Qur'an babu qira'ati an zahar al-qalbi sannan ya kashi a cikin kitab nikahi babu tazwij al-mu'tir ya kashi a cikin kitab nikahi babu عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح يا كاوش أكسين كتاب النكاه باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ya kashi a cikin kitabun nikahi babu idza kana wali huwa al-khatib ya kashi yanzu a cikin kitabun nikah babu sultani waliyun ya kawo shi har yanzu a kitabun nikah babu idza qala al-khatib lil wali zawwijni fulana ya kawo shi a cikin kitabun nikah babu tazwij ala al-qur'ani wa bighayri sadaqin ya kashi a cikin kitabun libas babu khatam al-hajj babu khatamin hadith wayannan guraren wato haka bukari ya dinga wasa da lafazin hadisin nan ya kawo shi a can ya kashi anan kuma kowanne babi akwai fa'idar da kake ƙara samu a ciki imam muslim ma ya rawaito shi don haka hadisi ne muttafaqun alaihi a ruwatul hadis na abdullahi bin yusuf at-tinnisi alaihi rahmatullah naziru tinnis al kulai ad-dimashqi al-misri ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma sha takwas wasiƙatun ne mutqin min asbatin nasu fil muwatta a cikin dai waɗanda suka rawaito muwatta a wajen imam malik yana cikin manya manya da haka wannan hadisin kun ga yana cikin muwatta malik ya rawaito shi shi yasa qala akhbarana malik shine malik ibn anas imam dar al-hijra an abi hazim abu hazim salamatu ibn dinar <coughs> المدني التمار المخزومي مولاه الهشجعي مولاه الأعرج مرغولي ينا سيدة دينو الله يجب أن سلامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثقة الميعاد كما من أبو حازم هو يتم وعد فيا شهر رسول an sahal ibn sa'ad ibn malik السائدي المدني الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا إنشي صحابيني بابن سما سعد ابن مالك السائدي شيما كما صحابيني يا شكرا ختم عملتك وصباحي رمز الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى نعم قال باب باب إشرين دبيل وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم sai buɗe babi ne yake tabbatar da uluwi na ubangiji subhanahu wataala cewa ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka saman komai kowa ya sani al'arshin ubangiji a sama yake kuma shi ne mai al'arshi kuma ya daidaita a kan al'arshi ƙala rahimahullah ta'ala wa huwa rabbul arshi al'azim ƙala abul aliya istawa ila أي ارتفع فسواهن أي خلقهن وقال مجاهد استوى أي على على الأرش وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود محمود من حمد آه، أبو العالية الرياحي الله يجزيه رحمه yake cewa istawa ila sama'i da ubangiji subhanahu ta ake cewa mastawa ila sama'i ai ma'ana sai sai aukaka zuwa sama hunna ai hunna sai Allah ya kai halitta sammai suka fito sammai guda bakwai sab'a samawatin wa bi kulli shay'in alim ayat bakara ce mujahid yace istawa ar-rahman al-arshi istawa ai ala ala al-arshi wato ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan al'arshi ya daidaita ya ɗaukaka ce. abbas abdullahi bin abbas yake cewa a al-majid da Allah subhanahu wata'ala ake cewa zul arshil majid ko a cikin wasu sama'i zatil ne ko eh a farko bayan ayar da ke so a tunan قتل أصحاب الأخدود عن نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات إيه؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وعملوا الصالحات نعم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ wa yu'id sai sai mai wa huwa al da khabar ko al-wadud wa huwa al-ghafur al-wadud zul anan ku laura da kyau zul arshi kaga zul arshin nan shi ma khabar ne wa huwa ko wa huwa mudaf al-majid sifa ce ta al-arsh ko kuma sifa ce ko kuma khabarun ne na wahuwa khabarun ne shi sai ka ce wa huwa al-ghafurul wadudul arsh al-majid kakkan cewa zul da almajidi din ma shi ma sifat akan sifar da al'arshi da almajidu din an gane ko amma anan ba sifa ce ta al'arshi ba sifa ce ta shi ne al'arshin da haka za ka ji ƙwararrun masu karatu wani lokacin sukan ce wa huwa al wadudul arsh sai su shi sai ce al-majidu fa'alun lima yurid an gane amma wanda kuma musamman in kayi rubutun allo to ka san al-majidu rufu'a ce da ita amma wanda bai yi rubutun allo ba da shafi-shafi ya haddace Kur'ani, kuma bai mai da hankali ya nutsi ya kula ba bai yi musabaka ba yana jin tsoron tunda ai za a lura da yadda kake musamman tunda duk da cewa ƙalƙala wasu malaman sun ce shine furta harafi daga cikin harafan kalkala ɗin. da wani ɗauri sako-sako wanda ya miro sun ce ilal fathati wasu kuma sun faɗi wani abu saɓanin haka wa khalil hutari Allah ya kansa ya karkata zuwa ga cewa wannan shine ra'ayin jumhur cewa ka karkatar da shi zuwa ga fataha misali kaman ka ce wa huwa al waduda waduda da din sai kai mata kaman fataha duk da cewa wadudu ne wannan kaga al-qalqalatu as-sughra as-sughra ko ذو العرش المجيد دا دا دا دا wasu kuma sun ce za a karkatar da ita ne zuwa ga rufu'a wasu kuma sun ce a za a karkatar da ita ne zuwa yanayin wasalin da yake bayanta to wani zai sai ka in zai in zai zai haɗe sai ce wa huwa al-ghafur wadud wal arsh al-majid fa'a a sai ka buga ban danja ba almajidi ba ne almajidu ne a ruwayan hasu almajidu haka yake ma gaba daya an gani irin wannan yana zuwa a ƙur'ani in baka kula ba لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم يوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم إنا أنذرناكم عذابا قريبا إن إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا لا يسين فيها أحقابا لا يلقون فيها بردا ولا شرابا إلا هدما وغساقا جزاء وفاقا إيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أعطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ربي هذا ربي أكتكو رب السماوات والأرض وما بينهما سني الرحمن نكو الرحمن to alan shi ma in ba zuwa kai kaga me a rubuta ma rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma arrahmani la yamlikuna minhu khitaba an gane ko duk da cewa ne akwai ta qira'a ar-rahmanu la yamliku min khitaba ma da qira'a mashhura wacce muke shine ar-rahmani wani kuma sai tunda ya saba ar rubu a sai da ita kawai sai ya hadi wa ma bainahuma ar-rahma rabbu rabbi rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamliku minhu khitaba kasan akwai irin irin ta أتكن سورة الفرقان أشكون طبعك بني الرحمن وغرب السماوات والأرض وما بينهما يعني الرحمن فاسأل به خبيرا هذا لي ولا إلى المسلمين الرحمن قالوا وما الرحمن أنزل ما تأمرنا آه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا آه هكذا يقول إيه الرحمن فاسأل به خبيرا za لا yayi kama da yayi ka wajen yayi kama وجن irin wannan wajen to to idan ba mutum tsayawa ya sosai ya lura da kyau ba yawwa wata wakal alal hayyin da zila ya mutu wata wakal alal hayyin da zila ya mutu wasaddih bi hamdihi wakafa bihi zunubi khabira الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام شيني ستة آيات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش تولي أنا سوي حقي ثم استوى على العرش الرحمن نعيون من وقت سنعي فوق تلاوة فوق مصفى فوق سلح وسيس من عرش الرحمن كنت سكع الرحمن انت سراسيري اما كما رفع سيري اما ذاك سيري كسي ثم استوى على العرش الرحمن أفهم تشوى رفع سيري فاسأل به خبيرا فكما كوي كفئة كم وقف جائز لي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الرحمن فاسأل به خبيرا إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أي نعم أبو العالية الرياحي يتي استوى إلى السماء أي ارتفع فسواهن أي خلقهن قال مجاهد استوى على على العرش استوى أي على على العرش ubangiji ya ɗaukaka akan al'arshi Allah dan Abbas ce al-Majid din nan da aka ce ai al-Karim wal Wadud wa huwa abin da ake nufi da al shine al wanda yake masoyi aka ce Hamidun Majidun ka annahu fa'ilun duka da Hamidun da Majidun fa'ilun ne min Majidin Mahmudun min Hamidin قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جاد بن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران بن حسين قال إنني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم فقالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن قبله شيء ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها ويم الله لو علمت أنها قد ذهبت ولم أقل sai bukhari ya kawo wannan hadisi na imran bin husayn Allah ya ƙara da a gare shi wanda ake akwai tabbatar da daukakar ubangiji subhanahu wataala cewa imran bin husayn yake cewa wata rana ina wajen annabi sallallahu sai ga wasu mutane daga banu tayyib sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ce ya ku banu tamim albishirinku ku karɓi albishir wani ce albishirinku sai suka ce ya rasu ya goro tun da an mana albishir to sai a ba mu abin da ya kamata a ba mu sai maza Allah ya tabbata su kamar sun yi gaggawa sai ga mutanen yaman sun shigo sai maza Allah ya ce akbil akbil akbil sai maza Allah ya ce aqbalul bushra ya ahlal yaman iz lam yaqbalha banu tamim na ce zan wa mutanen banu tamim albishir kuma sun zo suna cewa an ba su wani abu ku ku karba tun da su bus karba ba suka ce ya rasulullahi mun karba dama mun zo ne dan mu fa'e mu fahimci addini wali nas'alaka an awwal hadha al-amr kuma muna so mu maka tambaya akan yanzu ne ga mu da rai to ya asalin al'amura suka suka faru ne sai maza Allah ke cewa kana Allah to kun san dai dama Allah tintina akwai shi walam yakun qablahu walam yakun shay'un qablahu kafin Allah kafin ba wani abu da ya kasance kafin Allah ma'ana ba a taɓa yin wani lokaci da ba Allah to shin al'arshi wani abu ne ko ba wani abu bane to kuma Allah ya daidaita akan al'arshi kenan an yi lokacin da babu al'arshi eh tun da al'arshi wani abu ne to ba wani abu da ya taɓa rigayar ubangiji to sai manzo Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma to da ya halitta al'arshi sai zama al'arshin yana kan ruwa thumma khalaqa as-samawati wal ard sannan ya halitta sammai da kasai wa kataba fi dhikri kulli shay'in a cikin mahfuz shine az Allah ya rubuta kulle shay'in komai to a nan wajen tabbatarwa da ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta ta kasance a kan al'ashi kafin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune da sahabbansa Imran bin Hussein yana nan a lokacin imam bin da ya zo ya zo da abin hawansa sai ya ɗaura taguwarsa kamar yadda yake cikin wata ruwaya sai banu tamim suka zo kun ga a madina kenan abin ya faru to su banu tamim da suka zo wajen bazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah sama yake cewa iqbalul bushra ya bani tamim a bisharar da yake mutu shine wanda duk ya musulunta to ba zai dawwama a wuta ba ba wanda zai ci zai musulunta kuma ya dawwama a wuta ma'ana da ƙarshe ubangiji zai masa afuwa ya shigar da shi aljanna sai suka ce to ya rasulullah ka yi mana bishara to sai kuma a ɗan ba mu cikin sadaka da zakka kamar ka su ga abin suke bukata to da mutanen Yaman suka zo sai manzo zala sana ce tun da su wa'annan kamar wancan bai mutu ba ku ku karɓa!' sai suka karɓa. ce qabilna ya rasulullah wannan din yayi mana mu ba kuɗi ne ka amma mun zo ne mun fahimta addini to anan ubangiji subhanahu wata'ala kana arshuhu 'ala al-ma'i al'arshin ta ya kasance akan ruwa kuma walam yakun shay'un ghayruhu aw tarwaya ko ghayruhu walam yakun shay'un ghayruhu ko kuma walam yakun qablahu shay ba wani abu da ya kasance kafin ubangiji subhanahu wata'ala to ubangiji subhanahu wata'ala dama kuma samun ne kuma kasantacce ne tun kafin ya halarci al'arshi kasancewarsa daidaitacce akan al'arshi ba wai yana nuna buƙatuwarsa zuwa ga al'arshi ce ta sa ya daidaita akan al'arshi balle yana nuna isarsa da kamalarsa da kuma bunƙasarsa da ɗaukakarsa kuma daidaito daidaito ne da ya dace da ubangiji mun san kalmar daidaito amma mun san yaya yanayin daidaiton ubangiji su wasu alaƙi a akan al'ashi to imran ibn yana ana cikin wannan sai wani yazo ya ce masa ah, ya imran adrik naqataka faqad maza mazan ga taguwa ka ta gudu dama ya daura taguwarsa fa a aqlubuha sai na tafi ina neman taguwa imran ɗin hussein sai taho yana neman ina taguwa ta yi ya tafi yana neman ta yake cewa fantalaktu a fa fa'idar saramu yankafi ha. to sai a sarab irin tunkudar ruwa ɗin nan ta zo ta shi ko kuma yankafi udunaha wato yana yankewa nuna ha birbishinta ko koma bayanta yake cewa wai mullah na rantse da Allah rantsuwa ta rantsuwa ce irin wacce ake yi da Allah maɗaukakin sarki la wajidtu annaha qad zahabat wa lam aqum ina ma dai nayi fatan da ma dai na kyale ta ta tafi a ba tare da na wato na tafi neman ta to a nan a wata ruwayar in hallat na ƙasi min tsaliha wato sai taguwa ta ta warware kanta daga cikin wannan ɗaure da aka yi fala azumi ma kana ba da zalika ban san kuma me ya faru ba shin manzala suma ya karasa wannan zancen nasa ko bai karasa ba sai ce wai mullah la wajidtu na haƙar zahabar.' walan aqum ibn hazar ke cewa لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلافها والمراد بالذهاب السحر الكلي شيكنا قال رحمه الله تعالى wannan hadisin da Imam Bukhari ya kawo anan Allah ya bidansa da rahama a iya nan ya rawaice shi a cikin sahihul bukhari a kusan gurare hudu a cikin kitabu bada ilkhalqi babu ma da fi qaulin Allah ta'ala wa huwa alladhi bi yadihi alkhalq sannan ya rawaito shi a cikin nafsu shay nafsul kitab babu ma da fi qaulin Allah ta'ala wa alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'idu sannan ya kashi a cikin kitabul magazi babu wafdi bani tamim da kuma كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن مسلم روايه رويتش بس الترمذي دا إمام أحمد إسناد الحديث إمام البخاري الله يجزاه رحمه يا روايه رويتش تهنير عبدان الله يجزاه رحمه قال حدثنا عبدان آه، شيني عبد الله بن عثمان wanda aka fi ake masa laƙabi da abdan al-azdi maulahum al-ataki al-mirwazi ya rasu shekara ta 220 fiqatun mai hafiz an abi hamza shine a mahmud ibn maimun as-sukkari abu hamza ya rasu 167 kuma fiqatun mai fadil an al-a'mash shine sulaiman ibn mihran al-kahili أبو محمد الأسدي الكوفي عليه رحمة الله أريد أربعين دجيا ثقة حافظ مثل القراءات سيدينا عن تدليسي عن جامع ابن شداد جامع ابن شداد المحاربي أبو سخرة الكوفي يعرف أريد شاتقر شيما سكاني عن صفوان Ibnu muhriz ibn ziyad al-bahili abu Abdullahi al-mazini al-basri ya rasu shekara ta 74 wa huwa thiqatun abid min at-tabi'in an imran ibn husayn ibn ubayd al-khuzai al-azdi abu najid al-ka'bi al-basri sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'adu sallama ya rasu shekara ta hamsin da biyu a khilafar mu'awiyar ibn abisufiya ƙala bukari rahimahullahu ta'ala haddasa ali ibn abdullahi ƙala haddasa na abdurraza ƙala akbar na ma'amur an hammam ƙala haddasa abu hurairata annin nabi sallallahu alaihi wa sallama inna yamin allahi mal'a la ya zai zuwa sahaun saha laili ko sahaun laila wani ha a ra'aitun ma an faɗa mun bu halaka sama wata wal'arba fa ina hulam yan ma fi yami wa arshuwa da lalmaɗi wa biyar yin okura alfaidu awon ƙabudu ya faɗo ya wani hadisun mun karanta shi a baya cewa yaminullahi mal'a wato daman ubangiji hannun daman ubangiji a cikin yake tab babu wanciyarwa ba za ta rage abin da yake cikin hannun ubangiji ba saha'ul laila wan nahar yana kyautar dare yayi ta yi ta yi kun ga abin da Allah ya ciyar tun da ya halitta sammai da ƙasai fa innahu lam yanqus ma fi yamini ba abin da ya rage a cikin abin da yake hannunsa subhanahu wata'ala wa kana arshuhu 'ala al-ma' al'arshinsa yana kan ruwa wabi da ukura alfaidu sannan a ɗaya hannun nasu akwai alfaidu a wata ko kuma alƙabdu zai danke sammai da ƙasai yarfa'u wa shi shike ɗaukaka daraja shike sauke ya sarayar da daraja wannan mun sharhin sa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يوسي إسناد wannan hadisi. Ah, imam al-bukhari ya rauke shi ta hanyar aliyu ibn abdullah wanda aliyu ibn abdullah shine aliyu ibn abdullah ibn ja'far ibn al-madini alayhi rahmatullah ya rasu shekara ta 234 malamin su bukhari kenan an ce lokacin sa ba wanda ya kai shi sanin ilimin hadisi qala haddathana abd al-razzaq shine ibn hammam as-sanani wanda ya rasu 211 an ma'amar shi ne ma'amar ibn rashid al-azdi al-haddani abu amr al-basari al-san'ani al-muhallabi Allah ya ji ɗansa da rahama ma'amar ya rasu shekara ta 150 an hammam ابن منبه وهو من الأبناء اليماني الصنعاني الأب الأبناوي ya rasu ɗari da talatin da biyu ko kuma ɗari da ɗaya an yi saɓani a kan rasuwarsa fi ma fi ƙane ala haddasa na abu huraira abdurrahman ibn sahar addausi allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala rahimahullahu ta'ala lokaci ya yi wannan babin ke ƙare ba kuma ga shi dole za mu jin karatun saboda an nuna mana lokaci ya yi sai mu dakata ana abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana insha Allah za mu tashi hadisi na dubu bakwai da da hudu talatin karkashin babi na biyu a cikin kitabun tauhid in Allah ya kai mu da rai da lafiya bayan hajji اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله